Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya zanta tare da malaman addinin Musulunci sun yi magana. Zan ƙara tabbatar muku da maganar da nake muku na cewar babban matsalar mu mu 'yan arewa a arewa take. Yadda ta kaya tsakanin Tinubu da malaman addini da sarakuna a taron kawo ƙarshen rikicin zanga-zanga. labari da ɗumi dumi a halin yanzu shine wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta ko kuma mu ce na hoto an ga Tinubu na tare a Bila tare da malamai da kuma manya-manyan sarakunan gargajiya. Lalle shugaba Bola Tinubu ya yi taron gaggawa domin tattaunawa da waɗannan wakilan al'umma domin samun maslaha kan wannan zanga-zanga da ake shirin fita. Lalle wannan zanga-zanga an shirya ta ne domin kawo ƙarshen baƙin mulki da ake a Najeriya wanda halin yanzu an jefa mutane cikin yunwa da halin ha'ula'i. To ɗaya daga cikin 'yan TikTok dai wata wadda ake ji da ita a TikTok ta yi bayani dalla-dalla yadda zaman nasu ya kasance. Za mu kawo muku faifan bidiyon ta a farko, kana daga nan kuma sai mu ɗora daga inda muka tsaya. Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya zanta tare da malaman addinin Musulunci sun yi magana kuma maganar tana da alaƙa da wannan zanga-zanga da za a yi a arewa kan matsalan tsaro da kuma yunwa wai don allah ina da tambaya me yasa a kudu idan irin wa'innan ishu din ya taso ba a jawo malaman coci ba na ji ana cewa ana yin irin mitin mitin dinnan da su sai mu ne a arewa kadai eh ku duba ba ku ga kudu fa yunwa ne kadai ya dame su fa amma ku duba ku ga yadda suka tashi tsaye a kan wannan abun kuma malaman su basu tauye su ba basu hana su ba saboda sun san suna cikin wani hali amma mu ku duba ga tsaro kashe mu ake yi ba ji ba gani ƙaryaka ka kirga mutanen da ake kashewa a arewa ga kuma yunwa da talauci amma a hakan ba za a bar mu mu huta ba mun yunkuro za mu yi abin da ya dace wai ba za a bar mu ba yanzu don girma Allah ba a tausayi mu ne eh so ake mu kare ga baki ɗayan mu me yasa can kudu ba a musu sai dai muna a arewa kuma ma, a ce wai ta musulunci haba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika wallahi muna cikin wani hari li a arewan nan muna cikin masifa da bala'i Allah ne kadai zai fitar da mu he kuma mu dage da roƙon Allah kuma mu yunkura ai Allah ya ce tashe mun in taimake ka ba za ka taba zauna ba ka ce Allah zai taimake ka dole sai ka yunkura za ka kwanta ne a gida ka ce za ka ci abinci ka koshi ba zai yi ba he ka nema kuma za ka zo kana ciwo ne ka ce ba ka sha magani ba Allah zai baka lafiya idan Allah ya jarabce mamallakin gidan jaridan Sahara Report ya aika da lauyoyi da za su yi belin Abu Salma da Bashir Abubakar wa'inda suka jajirce a wannan gwagwarmayar ta zanga-zanga da za a fita. menene ra'ayinku da wannan wannan fitowar da za a yi ni dai a ra'ayi na gaskiyar magana an faɗi babu nauyi din gaskiyar magana mu yanzu 'yan arewa ana yaudarar mu da namu namu ne amma wani lokacin ba namun ke tausayin mu ba za ka ga dai idan suna da buƙatar wani abu sun iya zuwa su ce mana su namu ne su yi mana kalaman baki mu kuma da ke ba mu da wayo sai mu bi su ko ba haka ba kowa na jan nashi banda mu 'yan arewa haka muke haka kwanan nan wani yaro da ya zo ya hau karfan sabis ya ce ba zai sako ba har sai an sauke farashi da aka sako da shi da aka mai yan dabaru direct aka je aka kulle shi yan gwagwarmayan kudu su suka je suka fito da shi wanda idan dai har wa'innan bayan allah suna jiran wa'insu ne daga cikin yan arewa yan gwagwarmayan arewa ko kuma masu tausayin su a nan arewa wai a fita a fito da su ƙur'ani za su rube in ba sa'a ba sun rube a can ƙur'anin ubangiji sun rufe a prison so saboda haka ni yanzu yadda na ɗaukar marayuwa na kai nawa ne kai nawa ne yi min kyautata min na kyautata maka karka kyautata min zan watsar da kai ko ba ka ba zan ja wanda ba baran nawa ba dama ai zaman kaɗai nawa ɗin ne yasa nike yadda da kai nike sakan maka jiki da haka ke cutar da ni idan ban idan na waje na jawo fa ai ba zan saki jikina shi ba jikina babbare har ya cutar da ni duk cutar da ba na jikinka zai cuce ka ba ƙur'ani bata jika affecting ɗinka kamar na jikinka ba duk wanda ya san sirrinka idan ya tashi cutanka wallahi cutar sai ta fi maka illa fiye da wanda bai san sirrinka ba to dama kai na san ba nawa ne ma'amala ce kawai ba zan saki jikina ɗari bisa ɗari. barka da dawowa labari ko kuma mu ce abubuwan da ake ciki a yanzu shine aminu j town shi ma ya fito yanzu-yanzu ya mayar da martani kan wannan zama da aka yi tsakanin sarakunan gargajiya da kuma Bola Ahmed Tinubu. Lalle hirar da aka yi ko kuma mu ce taro da Tinubu ya haɗawa manya-manyan malamai ya jawo cece ku ce a halin yanzu inda wasu da dama suke yi wa abin mummunar fasara. Amma sai dai dama an ce sulhu alheri ne ko a musulunci. domin kuwa duk wanda ya nemi sulhu to lalle yana son zaman lafiya to lalle Aminu Jeta wanda ya fashin baki sannan kuma ya bankaɗo gaskiya ya yi bayani dalla-dalla yadda abubuwa suka wakana shi ma yanzu ga abun Aminu Jeta sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe kar ku manta ku danna alaman ƙararrawa ku sha kallo lafiya zan ƙara tabbatar muku da maganar da nake muku na cewar babban matsalar mu mu yan arewa a arewa take a duk lokacin da mutum ya fito social media ya faɗa abu idan gaskiya ne yana da kyau ka ajiye bambancin haƙira ko ra'ayi da ke tsakaninka da shi ka rungumi gaskiya a matsayinka na masoyina a duk lokacin da na yi kuskure ina buƙatar ka fito ka adiresin ɗina ka gaya min kaza kuskure ne saboda in gyara ko da zuwa gaba shine cikakken soyayya amma idan na faɗa abu in gaskiya ne yana da kyau ka ɗauki gaskiyar za ta amfane ka za ta amfane ni a duk bidiyon da zan yi nakan gaya wa 'yan arewa cewa babbar matsalar mu 'yan arewa arewa take a daidai lokacin da muke fama da yunwa da talauci muke fama da insecurity babu titi mai kyau bamu da ruwan sha mai kyau bamu da asibiti mai kyau bamu da makarantu duk wani makaranta da zaka je a arewa in dai mai kyau ne to makaranta ce na private da zaka biya makudan kuɗi a daidai wannan lokacin ne muka fito muka yi zaɓe muka zaɓi wa'yansu mutane wanda muke tunanin za su je mana abuja su zauna su wakilce mu a kowane bangare namu na arewa a lokacin da muke cikin fama da masifa muke bukatar su fito su gaya wa shugaban ƙasa cewa ga matsalar da 'yan arewa suke ciki suna kokarin za su yi zanga-zanga a najeriya a musu a biya musu bukatun da za a biya musu saboda kasa fito su yi wannan zanga-zangan a daidai wannan lokacin su kuma 'yan kudu da 'yan arewan namu cikin 'yan majalisun suka ware suka rubuta takarda suka tura wa shugaban kasa ba zanga-zangar da zamu yi bane matsalar su ba halin da dan arewa zai bane matsalar su yake ciki bane matsalar su a'a su babban matsalar shine akwai wani kasar gumin dan ta'adda da ni da kai mun yadda dan ta'adda ne da musulmi da kirista da dan ta'adda ne mai suna Namdi Kanu shugaban 'yan biyafara su babban damuwansu ya za ya sake sa a matakin da ake ciki yanzu shine yan majalisu sun kai takarda suna bukatar ya za a yi a sake Namdi Kanu su shine matsalar su ba halin da talaka yake ciki ba da kuma sunan wasu yan majalisu a arewacin Najeriya a cikin wanda suka kai wannan motion din na cewa suna so a sake Namdi Kanu muna da waɗanda suka jajircewa yankin yankinmu na arewa da ma kudin suka bauta wa ƙasar su babu dare babu rana irin su DCP Abba Kyari yau yana gidan yari tsawon shekara biyu da kusan wata shida an ba da belin shi ne na kwana biyar zuwa shida don maman shi ta rasu yanzu an da shi gidan yari ban taba jin inda yan majalisunmu na arewa kuka haɗa kai kuka tashi house kuka ce kuma ga ɗan uwanku ga halin da yake ciki ga aikin da yawa ƙasar ku kuna neman izinin a sake shi ba amma su yan kudu saboda dama su kafin su yi zaɓe sai sun zauna da sarakunansu masu anguwanninsu da manyan jihohinsu sun yi a rubuta cewa idan muka zaɓe ka je abuja ga aikin da muke so ka yi idan baka yi baka isa ka dawo yankinmu ba cikin aikin da suka ba su yankinsu na inyamurai da mayar bawan cewa suna bukatan a sake musu dan uwansu namdi kanu yanzu lokaci yayi sun kai motion din house har da sunan wasu yan majalisun ma arewa ba fa matsalar zanga-zangan da za a yi bane a'a za a yi zanga-zanga muna tsoron kar ai kashe-kashe a biya wa mutanen na bukatun su in subsidy ne na mai a cire a kawo karshen insecurity nan al'umma su zauna lafiya su ba wannan bane a gaban su abin da ke gaban su shine ciki ya za a yi a sake dan ta'adda wanda da ni da kai mun sani cewa yan biyafaran nan babu ruwan su da kai musulmi ne kai kirista ne in dai kai ba dan arewa bane ba nasu bane kashe ka suke duk duniya ta shaida yan ta'adda ne to yan majalisu sun kai takarda suna neman a sake shi to mu ba ma goyon baya ba ma goyon baya kuma ina ƙara tabbatar muku wallahi tallahi wayannan manyan ba matsalar mu bace gaban su idan matsalar su ne da yanzu house ta rikice na cewa ba sa son a yi zanga-zanga a biya wa mutane su tunda sun san za a biya amma da kafin a yi zaɓe siyansa aka yi ni abin da yasa bana blaming din shugaban ƙasa wani lokaci bari in gaya muku hujjata kuma amin adalci buhari kafin ya ci mulki mu muke tura mai kati da kanmu saboda ya ci amma da ya ci haka har ya sauka bai taimake mu ba ina ga mutumin da ya ciro dalorin kuɗin su ya sai mulkin wallahi kafin tinubu ya waiwaye arewa musamman mu yan arewa wallahi sai ya mai da kuɗin sa saboda tun kafin zaɓe da wasu malaman mu da kuma wasu yan siyasan mu na arewa sun riga sun sai da mu a hannun mutumin nan mu ga kan mu gaskiya sun riga sun sai da mu kuɗin sa ya cire ya sai mulki kuɗin sa ya cire ya siya kuma aka zaɓe shi ya ci ina ga mutumin da ma shi ma Buhari da muka kyautata mai zato da Buhari ya zo maimakon ya kama 'yan ta'adda da wanda suka saci kuɗin gwamnati yafe musu ya dinga yi Buhari yana ɗaya daga cikin wanda ya ce ya yafe wa Geshuwa Dariye tsohon gwamnan Jos a sake shi a prison ya tafi mutumin da aka yanke mai shekara biyar ne ko shekara goma na manta to Buhari shi yafe musu ya ce ya yi Allah kawo ƙarshe ba ma goyon bayan sake Namdi Kanu duniya ta yadda ɗan ta'adda ne ba ma goyon bayan sake shi To ma sauraro nan muka kawo muku ƙarshen labarin amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanunsu. Kun daidai cewa yadda ta kaya tsakanin Tinubu da malaman addini da sarakuna a taron kawo ƙarshen rikicin zanga-zanga a Najeriya. Lalle Bola Ahmed Tinubu ya nemi sulhu sannan kuma kundiji yadda ta kaya. To sai dai mu ce Allah Ubangiji ya kawo sauƙi baki ɗaya. Doma sauraro a nan muka karkare cakwalkwalin labaran namu kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. ta lafiya.